السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شدة وتن ذو الحج ون محرم hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau mun koma zuwa ga karatuttukan littattafan da muka saba yi za mu fara da ni nida'atul rahman li ahlil iman wanda kira ne na mai rahama mai jin kai ga masu imani wannan kira ne na musamman wanda lokacin da muka karanta wancan littafin ni nida'atul rahman li ahlil iman na Sheikh Aljazairi ya ce wannan wata babbar kyauta ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kira muminai ya ware muminai ya zama ne yana kiransu wato wannan babbar kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ki tabbatar fa suna so dan ka kunna kuma su ai ta gardama wannan su ce suna so wannan su ce ba su so in mutum shi kadai ne yake so kada ya kunna ko da kada ai mana ta gardama saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu lura da su in dai an ce mai rahama ya kira to wannan babbar kyauta ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ma bayinsa amma a ce an keɓe mutum an kira shi an ba da umarni an ce a yi ko an ce abin nan sannan kuma ya zama na mutum shi bai damu da wannan kiran ba wannan alama ce ta mutum bai da rabo a lahira ina fata an gane kira na ashirin da uku muke ciki ko mun shiga ciki ko mun fara shi ne man a tuhu. wane ne ya waje ba a yi masa da'a aka kawo aya cewa ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا wannan shine abin da malamai suka fara bayani a kai mun shiga can ciki mun fara magana kan abin da malamai suka ce ina jin za mu tashi a ce fa'in na ko? ai na fa'in da ma aradal bashariya ko فالبشير النذير أن يحطم الفوارق الطبقية بين الناس ويزيل الحواجز بين أصحاب الأموال وبين الفقراء بين من أنعم من أنعم عليهم بالحرية وبين الذين ما زالوا عبيدا فذهب إلى زينب بنت جحش ابنة أمته لكي يخطبها لمولاه زيد بن حارثة فماذا حدث lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya so ya nuna matsayinka a wurin Allah ba shine matsayin mai kake rike da shi ba ba shine mai ka mallaka ba ba shine kai dan wane ne ba ko ke yar wace ce ba a ma Allah alfahari da matsayi kowane irin matsayi ne ko ma na biyayya ne mun yi magana na cikin madarijin salikin cewa bawan da zai shekara sittin ko ya wuce sittin yana bauta Allah sannan ya koma ya nemi Allah ta tsama da wannan bautan to gara bawan da ya shekara sittin yana sabo amma kuma yana kuka gaban Allah bai fito ba malam sani na dan Borno mutum ya shekara sittin ko shekara saba'in yana ta bauta bai taba yin sabo ba amma ya koma yana ta tsama gaban Allah da wannan bautan yana yanga yana cewa su fa yanzu ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli ya ci riba su fa yanzu yau yana gadara barakallahu fi yana gadara da wannan bautan da yake to a wurin Allah yanzu gara wanda ya shekara sittin yana mai sabo amma ya koma gaban shi ya fashe da kuka yana jin zafin zunubin da ya ma Allah yana nadama yana da na sani wannan bawan yanzu da ya nadama ta da na sanin nan ya fi daraja wurin Allah kan wannan da yake da bauta yana ma Allah ya me ce ma abu yana cin gadara na fi son ta dan Borno yau dan Borno shine da gadara gadaran nan yana gadara kaho da sauransu duk gadaran nan ta fito sosai Su ne duk gadaran ne ya koma ya nema Allah gadara wannan abu yana da matsala sau da haka idan ya koma yana gadaran nan zai zama abu matsala ce sosai babba wadda za ta jawo mai matsala ya fito ko sau da haka koyaushe mutum ya rika sanin shi bawa ne ya rika sanin ke baiwa ce hasali ma cewa aka yi da za ka fi kowa bauta ka yi bauta sosai a ce ka yi bauta idan aka ɗauki ni'ima guda ɗaya ina jin ko jin mun yi maganar nan idan aka ɗauki ni'ima ɗaya ka ce ta je cikin aikin ka ta ɗebo godiya wadda ya cancanci ka yi. in ta je za ta ɗebe aikin gaba ɗaya to sauran ni'imomin da mi za a yi za a samu abin da su don haka nan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance matsayin mutane a wurin Allah in an zo ranar lahira dama da an tsaya aka tsaya filin kiyama za a ce al-yawm adul ansaba wa arfa'u nasabi yau rana ce da za a yadda duk wata dangantaka duk wanda ke tunƙaho da wani ko take tunƙaho da wani ko matsayi ko wani irin abu ne mutum yake jiji da kai a kan shi ya ce to yau a aje shi sai alaƙar bawa tsakanin shi da Allah da me ka zo ma Allah da mi kika zo ma Allah menene mutum ya yi na aiki na imani da aiki na kwarai shine kadai babban abin da za a kalla a wurin in ko babu to babu sau da ka ba wata magana da mutum zai yi a wannan wurin to bayan an yi haka ne an ce kowa ya aje wannan kowa ya koma ya tsit ba wanda ya isa magana sai a ce limanil mulkul yau wane ne to yau yake da mulki a kira a ce ainihin jabab ina masu taurin kai da jababira ina masu tsaurin kai ina masu cewa su wane ne ba wanda ya isa nan ko ya yi ta cewa shi wane ne a nan din a can ya ce gani wallah ba zai iya ba ko shi wane ne ba zai iya ba ga ma ana tambaya wake da mulki ba wanda zai iya cewa ko da ya tabbatar ma Allah ya ce kai ne ba za a iya ba annaba ba za su iya ba duk wani wanda zai magana ko ba zai iya ba sai shi da kanshi sai ce lillahi alwahid alqahar sai Allah wanda yake makadaici mai rinjaye shi yake da mulki yau to kuma kaga za a yi shuru ko in wani yana da magana ba sai yayi ba zai ce lillahi alwahid alqahar sai Allah wanda yake makadaici mai rinjaye shi yake da mulki a yau sannan a ƙara jawabi kuma al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau ne za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata la zulmal yau yau babu cuta sannan kuma na Allah sarewar hisab Allah mai gaugawan hisabi ne kuma yanzu za a fara kuma yanzu kowa zai san matsayinsa wanda za yi aljanna za yi aljanna wanda za yi wuta za yi wuta yanzu yanzu nan za a sani wasu suka ce kamar lokacin da za yi sallah a zahar a gama kowa ya sani wani ya ce tsakanin kamar daga lokacin zuwa sallah a zahar zuwa sallar la'asar kowa ya san inda za wanda za aljanna ya sani wanda za ya wuta ya sani da haka masu murna na murna masu kuka na kuka a lokacin da kukan ba shi da amfani ya fito to don a nuna wani irin wannan ranar tun a nan annabi sallallahu alaihi wasallam bambance mana cewa kawai abin da ake so mutum ya gane me ya rike tsakanin shi da Allah ba magana ce ta dangantakan wani abu ba sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ya rusa fa inda ma arada al-bashirun nadhir lokacin da mai bishara sallallahu alaihi wasallam annabi yana hada wannan sunan a ce mai albashir a ce mashi annari albashir liman amana wa amila salihan bil janna zai yi bishara ga wanda ya imani ya aiki na kwarai aljanna annazir shi kuma wanda ya zama mai gargadi kuma liman takabal shirka wal ma'asi duk wanda ya je shirka ya sabo shi kuma ai mai gargadi da gidan wuta in bai tuba ba ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada duka shi mai bishara ne ga wanda suka yi imani mai gargadi ne ga wanda suka yi imani lokacin da ya niya an ya hatumal fawariq at-tabaqiyya bainan nas yayin da ya so ya rusa duk wani bambanci da ake sa tsakanin mutane akwai wasu bambance bambance da mutane ke yi su bambanta wa al hawajis ya tare duk wani shamaki wanda ke shiga tsakanin mutane ya ture shi bain ashabil amwal wa bainal fuqara a bambanta idan masu kuɗi na jin su suwana ne suna jin suna kyaman fakirai fakirai na gefe waɗannan na gefe to a cire wannan katangan tsakanin su dai kenan ko sannan baina man anama Allahu alaihim bil hurriya da wanda kuma Allah ya masu ni'ima su kuma ƴaƴa ne waɗannan suna da yanci wa bainal ladina ma zalu abidan da kuma waɗanda su kuma ma zalo abidan ba su gushe ba bayi ne su ana son a haɗa yanzu a gano duk ba shi ba ne wannan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum saboda haka da aka so a yi wannan a nuna cewa fa duka mutane ɗaya ne bisa wasiya yake cewa wai annasu min jihati timsali akfa'u abuhum adamu wal ummu hawwa'u fa in yakun fi asli ma shay'un yatafakharuna bihi fatin wal ma'u asalin mutane dai in zaka kwatanta suka auna su sai ce asalin su daya annasu min jihati timsali akfa'u mutane idan zaka kwatanta suka ba da misali sa'annin juna ne daidai suke da juna saboda haka iri ɗaya ne mutane min jihati timsal abuhum adam baban su shine annabi adam aslan wal ummu fa hawwa'u maman su ita ce hawa fa in yakun fi aslihima idan ha akwai fi aslihim akwai wani abu fi aslihim shay'un yatafakharuna bihi idan har akwai wani abu da mutum zai alfahari da shi na asalin halitta ya ce shi wane ne fatin wal ma'u to alfahari da laka da ruwa malam sani ruwa da laka su ne asalin haka dan kaga jikinka dan kaga menene dinka kuma abun mamaki a haka za a koma mutum ya zo nan ya ta daga hanci mace kaga tana ta wani irin tai haka tai haka tai ta manta da da take jaririya bayan nan mutum ya manta da sadar jaririn nan shefi kowa rashin wayo nan kadai hal ata ala al-insani hinun min al dahr lam yakun shay'an mazkura shin bai zo mutum ba labari bai zo ba lokacin da an yi wani zamani mutum ko ambatan shi ba a yi ko dai sannan baka nan ma ba a halitta ka ba ko ko ka zo kana jariri ba wanda ya san ka baka san kowa ba baka san komi ba ba wanda ya san ka daga baya ne a kwana tashi watakila a san ka watakila har ka zo ka mutu ka koma ba wanda ya san ka ma amurin mumkin to wannan menene zaka damu da shi in har akwai wani abu da zaka tuna kuma wannan in kuma ma ka samun zaka kafa ne a nan ka samu ka faɗi a ji ko mulki ne ko dukiya ce ko kuɗi ne ko matsayi ne ko gine-gine ne ka gina gida kowane irinsa kai lokacin da kake raye ginawa kake kana dora kan ƙasa ranar da ka mutu ita ƙasar za a gina a sa ka ciki a ɗora ta kakanta la haula wala quwwata illa billah ku kwatanta ku gani ka je makabarta ƙasar nan ta faɗa ta haɗe da wanda ke ciki yanzu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halitta ku ciki za mu maida ku kuma daga nan za mu fito da ku lokacin tashi na ƙarshe in yayi to tun da haka ne asali in kana so ka zauna lafiya ka bi Allah kawai ki bi Allah kawai ai ma Allah ta'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a wannan shine mafita ga kowa da haka za a maida mutum ka gina ka dora ka gina ka dora ka gina ka dora kai radda ka mutu aje a gina ta a saka ciki in ka zo ka hau kan gado ka hau ka hau ka hau ka hau wani ma sama yake ka ƙara hawa kan gadon ka hau can a kakkaɓe kana jin wata ya tsakuwa ko dai a zo a kakkaɓe ta kai faɗa ka ce ba share wurin nan ba ko kuma kai da kanka ka kakkaɓe ta ka zazzage ta kai mata abin da za ka yi mata saboda ba ka so ka ji wata ya tsakuwa guda ɗaya to da aka je makabarta fa ran nan fa ba shimfiɗa ba mayafi ba filo ba komi kuma ba a ɗaukan mutum da wani kayan shi a sa mai ciki balle a ce in wannan sun jike ya sa wasu ana iya sa mutum a makabarta kamar yanzu damina amurin mumkin a sa mutum da safe a yammacin ruwa a wuni ana ruwa yana makabarta duk sadda ka tuna da inda ka kai shi inda da gaske ne mutane in sun zauna zaman makoki suke in mutum ya mutu da sun tuna da inda ya bari da inda ka kai shi za su fashe da kuka to amma ka zo gidan makokin ka gani da gaske ne kukan suke ana ta fito da abinci kawai suna ci suna latsa waya addu'a wannan sai an da su in ka zo kai ta'aziyya ka ce to mai masa addu'a sai fa an gaya masa an ce ana addu'a wani ma yana ta surutun sai an kira sunan shi an ce mantau ana addu'a fa ya ce oh ya haka da hannu ana gamawa ya ƙara watsar da abin ya ci gaba da cin abincin shi ko ya ci gaba da dariya to shine zama makoki shi yasa ka ce kaf ku zauna ba kuka kuke ba ƙarya kuke Karshen ta ma zunubin da za ku yi wa ma sai ya jama mamacin sai ya jama ku tunda za a zauna na aita gulma aita ta faɗin an hango wani a ce oh su wane ne yau a gidan gawa tab lalle lalle tun da kare haka a gama ce wannan ba matar wane ba ce kaza kaza wani ma ya tashi ya tarbe ta ce dama yana neman namban oga to zaman makoki kenan kuna gane matan mutane kuna gane maza kuna gane kowa shine zaman makoki inda kuka kake da gaske ina ruwanka da wani ƙarya ne kawai ba wani kuka ƙarya kuke ba kuka kuke ba in za ku bari ku bari kawai amma ba shi da amfani kawai in za ka yi kuka da gaske to in an sa babanka a makabarta ko an sa mamanka ko an sa ɗanka ko ɗiyarka ko wanda kake da alaka da shi tsaya bisa kabarin gaban kabarin sadda aka gama sa shi a kabarin tsaya nan kowa ya baro ka wurin kai kukan a wurin ka roki Allah ya gafarta masa ya tabbatar da harshensa in kai mai wannan ba wani a duniya da zai mai wani abu kamar wannan da kai mai in gaske ne ya dame ka to tsaya nan yi mai adda gwargwadon abin da kowa yana ta tafiya kai kana ta yi kana ta yi kana ta yi kai iya gwargwada abin da zaka yi in ka gaji ka tafi in kaga zaka dade ka dade amma amr bin al-as lokacin da zai mutu da ya zo wasiya ai haka ya gaya ma 'ya'yan shi da ya motsi malam yana kwance duka sojoji suka taso ya ce yanzu inda wani abu ne nake neman ku fa za ku tunanin za ku zo za ku yi to yanzu halin da nake ciki kuna iya man wani abu suka ce ba za mu iya ba ka sojoji ku dai amur bin da karin yaki duk ƙasashen afirka nan ta sanadiyar shi aka kama su hannan inda muke dukkanin jazir a wannan misra da abin da ya shafe ta duka amr bin al ne jagoranta mayo gashi zai mutu sojoji sun taso an kira su sun yo sun zagaye oga gaba ɗaya oga general zai mutu ya ce yanzu cikin ku akwai mai iya man wani abu suka ce ba za mu iya ba ya ce to abin da nake so yanzu cikin ku akwai wanda ne mai ba daidai ba in akwai ma ya yafe saboda shugabanci ba wasa bane in nayi ma wani ba daidai ba ya yafe suka ce ai kai kaman uwa ne wurin mu ka taimake mu kai mana kaza ya ce kai a dai tafi ya ce halaye uku da na mutu a kansu da na san matsayina ya ce na farko kafin in musulunta na tabbatar da sannan na mutu da ni dan wuta ne ce saboda na yi ma musulunci kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza Allah ya taimake ni da shiga musulunci lokacin da ya zo shiga musuluncin nan da suka zo shi da su Khalid bin Walid sai da suka yi sharadi har ya ba da hannunsa a gaisa da shi ya dawo da hannun shi ya ce ya fa sai an yi aka ce ya aka ka dawo da hannunka ya ce so yake sa sharadi aka ce sharadin me kake so ka sa ya ce so yake sa sharadi shin in ya musulunta Allah zai gafarta mai aka ce ah amru ba ka karanta cewa al-islam ya jibbu ma qablahu ba karanta wannan ba ya ce kai ba ka karanta wallazi na ja wannan ba wanne ne ayan ma na manta ayan amma dai aka nuna mai musulunci ba ka karanta cewa an musulunta zai goge komai ba ya ce kai na wani musamman ne aka ce to kawo hannunka Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta ma abinda da ka gabatar Allah ya gafarta ma ya ce to wancan lokacin da na mutu sannan da na sani dan aljanna ne saboda na san manzo Allah ya ya yarda da mu ga wannan ya ce to na hadarin na uku shine manzo Allah ya ban mu a baya ya gaya mana za a ba mu wannan duniyan za mu shiga ciki mu taka tsantsan da ita mu kiyaye ta gashi yanzu mun zo mun rungume ta to yanzu ba mu san halin da za mu kasance a ciki ba za mu tsira ko ba za mu tsira ba ba mu sani ba muna cikin rikici yanzu kuma aka duba me ya tara me ya rike babu daga ƙarshe ya ce to tun da ba za ku iya man komi ba in ina nan yanzu ba ku iya man komi to ku yanzu ku yi man alwala ku ɗaukan ku kai ni kusa da wanda nake tunanin shi ne zai man wani abu ku kai ni ɗakin shi ku aje shi ne ku kai ni masallaci ce ku kai ni masallaci ku aje ni kawai cika ciki aka ɗauka aka nufi masallaci bayan nan ya ce masu sannan kuma ku ƴaƴana bayan na mutu abinda nike so ku yi min bayan an sa ni a cikin kabari to ku tsaya a kan na kuna roƙon Allah ya tabbatar da harshe na har in gama ansa wannan tambayoyin da za a yi min kuna ɗebe man kewa a lokacin har gwargwadon yadda za a ranka raƙumi a raba naman shi wasu malamai suka ce za a iya yanka raƙumi a gama raba naman shi cikin minti arba'in ko arba'in da biyar ku tsaya a kabari na lokacin a haka nan kuna ɗebe man kewa har in gama amsa tambayoyi to kun ga mai komi daga na ya ce a zuwa kafa tanti na Kaduna da na Abuja daban-daban ba shi da amfani wannan tantin banzan da wani ma kuɗin zai ɗauka da za a kawo tantin nan ko kujeru su kwana uku a biya dubu talatin in ɗan Abuja ne dubu talatin ma za a biya ina su baka waɗannan kujerun da wannan tantin mai girin white girin hati guda ka zo sannan ka biya dubu talatin ka janta sai ka biya dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ko to na dubu ɗari da hamsin ɗari biyu da hamsin wannan abun na eh masu kafa a kawai eh amma ɗari biyu da hamsin ake ɗauko hanyar shi to yanzu kai yanzu mamaci aka ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin malam bakar aka aka saya mai wani bai fi mai amfani ba wannan zaman banzan da za a yi mutane na gulma suna cin naman mutane suna gulma da matan mutane da a ce dubu ɗari biyu da hamsin ɗin nan sa mai ita suka yi a wani wuri ba mu ce ba ka kawo nan ba ka tafi inda ka gana can ka sa mai ka kai ta wani wuri ka sa mai saboda ya samu lada ita ce da an sa mai da ya gani yanzu da an sa mai da ya gani kuma in daraja shina nan an ƙara mai daraja ita ce zai murna a nan muka kai karatu wata juma'a aka ce lokacin da mutum yake raye kana iya mai kyauta ya rena amma wanda ya mutu in ka ba da naira biyar ko naira hamsin a matsayin katuna da shi ne kai mai sadaka wallahi wannan naira hamsin in ta fi ka bashi duniya da abin da ke cikin duniya baya renawa bai rena ta can sadda yake lahira ba renuwa a lahira saboda ko tsinke ne wanda zai kara mutum daraja shi yake so ya samu ya yi kirkin ma ya gano ba ma ba zai shiga wuta ba to zai so wani abu ya zo kuma dan a ƙara mai matsayi a ƙara mai daraja balle wanda zai shiga wuta ko wanda har ya riga ya kai ciki to kuma yana tsammanin waɗanda za su yi mai wannan kyautatawa ne mutum uku ina maimaita abin nan ne don mu rike yana da gato a hammiya lokacin ba wanda yake tunani ya gabatar mai na wani abu ko na addu'a ko na sadaka ko na aikin alkhairi wanda zai kara mai matsayi nan ba na ɗaya wanda ya haifa ‘ya'yan shi mata ko ‘ya'yan shi maza alwaladu sal walad na ya mai adda ɗan shi mai adda ko ya gabatar da wani abu ya ce dan baban shi in ma babu ya ɗaga hannu ya ce babana ya Allah babana ko ya Allah mamana ya Allah mamana an ce duk ɗan da ya ɗaga wannan hannun nashi ɗa na kirki ko ɗiya ta kirki ta ɗaga hannunta ta ci kira rabu sannan ta ce babanta ko mamanta ko kama shi aka za a kai wuta Allah sai ya ce a fasa to amma ina 'ya'yan masu yin wannan ne kai ni ka koya sun ma zo inda za su je da za a yi su addan ko ko addan haka nan kawai za a yi a karba kowane abu yana da tsarinsa yana da sabab yana da asbab yana da zawalu akwai sababi akwai yadda za a yi abu yana da sababi yana da sharadi yana da zawalu lumana akwai abin da zai tare ko an yi ba zai yi ba an baka shayi da siga ka ci kwance ta a leda ka saka a cikin shayin ka motsa za ka ji siga saboda mani ya tare wanda ya zuba nashi ya kwance a ledan ya motsa shi ko zai ji siga kuma kowa in yi rantsuwa ya ce akwai siga a ciki bai karya ba amma wanda bai kwance ba ya ji mani ne ya hana ya fito ko nan ba na biyu wanda yake tsammanin su yi masa wani abu abokan zamansa wanda ya abota da su abokan shi sannan nan ba na uku yan uwansa da ya fito da tare da su yayyansa ko kannansa idan ka mutu wanka ko kannanka suka tuna da kai suka ɗauki wani abu suka yi ma ko suka yi maka addu'a ko wani abu shine wanda ya fi saurin ya zo kuma su ne kake buɗe ido kaga sun aiko da ba saura duk wanda ya ma kyautatawa ya ma ya ma amma wanda kake tsammani kuma yanzu a nan duniya in kaje ka kwanta asibiti wa kake fara tsammanin su zo to a shi nan ma to haka ma a lahira su ne kake tunanin su kai ma su suna nan raye kana tunanin su rika tura ma wani abu da zaka tsira su rika tura ma wani abu da zaka ƙara daraja in ma ka tsiran to sai gashi ka ba kwanduna baya shine me za su yi ma kwando na rike ruwa ya fito ku daure ku gane sau haka waɗannan shi ne ake so a bambanta mana ba matsayi bane ba wani abu bane annabi ya bambanta tsakanin wannan abubuwan mutum ya daina jin wai shi wane ne kawai malam aiki ne kawai ta ce inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum Allah baya kallon jikinku ko surar jikinku walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah yana kallon abin da ke cikin zukatanku ne saboda haka da su kuma zai biya ku ya fito ko saboda haka annabi da yake so ya karar da wannan tunanin a daina wannan tunanin sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tashin farko yana so a bambance wannan bawa ne wannan diya ce wa zahaba ila zainab a binti jahshin ibnata ammatihi sai ga manzon Allah ya tafi gidan ya tafi wurin zainab wanda zainab diyar yar uwar mahaifinsa ce zainab diyar ammati diyar uwar mahaifiyar ammatihi yar uwa ta wajen baba mace ita ce amma ya fito ko ammatihi gwaggwansa kenan ya tafi diyar gwaggwansa har ya uwarsa ce ko lika ya khatubuha saboda ya nemo aurenta kuma liman limaulahu zaidu bin harisa a yi zuwa ga bawansa wanda yake zaidu bin harisa fa ma za hadasa ga ta ita diya shi kuma bawa kun dai san labarin zaidu bin harisa tunda asalinsa bawa ne aka ce saboda daɗin zama da annabi mu dan gutsuri kade mana tsawo sallallahu alaihi wasallam aka zo dan uwan baban shi da baban shi su ma suka taho daga habashi suka taho suka zo dan su tafi da shi shi kuma shi kuma saboda daɗin zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da aka zo aka ce ya nuna wannan wane ne ya ce wannan kanan mahaifinsa ne wannan fa ya mahaifinsa ne sun zo su tafi da kai ne yanzu sun zo da kuɗi ko nawa ne su saye su fance shi shi kuma ya bi su a koma gida Ɗan gata ne kama shi aka asali ya zama bawa suka zo yanzu su anshe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi to ni tsakanina da zai zai ba sai na anshi kuɗi ba san abin nan mun zauna da shi mun yi zaman lafiya don haka ba sai na anshi kuɗi ba ya zai idan kana so ka bi babanka da ka su ka tashi ka bi su ka zama ɗa ka je ka bi su idan kuma kana so ka zauna da ni to shi kuma ya kalli baban nan ya kalli kanan babansa ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya ce in zauna tare da kai ina bawa ya fi in bi mahaifina ina da saboda zaman da ne da kai ni ba zan iya rabuwa da kai ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ga mahaifansa ya ƙi min su akai akai da shi ya fashe da kuka ma shi ba zai iya rabuwa da annabi ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba su hakuri suka tafi suka bar shi wannan yasa sai annabi ya ji daɗi sai masa abin da ake ce mata banni wanda ake ce ma adaptation sai ya ce to tun da haka ne daga yau maimakon a ce masa Zaidu bin harita to a ce mashi Zaidu bin muhammad ka zama ɗana wannan irin bajinta da ka nuna man na wafa to wannan ya cancanci bai cancanci ma a ce ma bawa ko a ce ma wani Zaidu bin a'a Zaidu bin muhammad to saboda haka ne kuma annabi dan ya ƙara mai jin daɗi sai ya ce to kuma bari ma in je in nemo ma aure gidan yan uwana tun da ya tashi a matsayin wannan bawan ya ce shi zai je ya nemi aure da kanshi za a yi ta cewa bawan asalin bawa wasu ma ba su ma san yanda aka ba sai annabi ya ce shi bari ya je ya nemo mai aure da kanshi kuma gidan dangin shi tun da yanzu matsayinsa babba ne irin wannan karamci irin wannan wafa da ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annabi ya tafi can kuma abin da ake so a rusa wannan tunanin kawai addini shine babban magana kawai in akwai shi akwai in babu addini ba mutum bai da wani amfani saboda aka sai ya je can to shine ya tafi gidan su Zainab wannan Zainab kuwa da aka je aka gaya mata manzon Allah ya ce ga abin da na zo da shi na zo ne neman maɗana aure Zaid bin Muhammad ita kuma ai babu abu ba ko bane wurin ta gida ba ta san me ya faru ba laqad rafadat zainab ragabatar rasul sallallahu alaihi wasallam qa'ilatan sai ko zainab ta ce ta ta yadda da wannan maganan ta ce ma ana bina kihi ko ma ana bina kahtihi ta ce ni kan ba zan aure ba ana auren shi indai wannan ne ba zan aure bina kahtuhu ko da ce na ma ana bina kahtu ni ba zan aure shi ba wani wurin cewa ta yi da ya ce mata da annabi ya matsa mata yana ce zainab ki aure shi man kirki ne zai na san halin shi bawan Allah ne zai rike ki da abin nan zai rike ki da kirki ta dai ce ni ho za aure bawa ba ina diya dan an zo wai ka ce ya zama ka ni ho za aure shi ba kuma kun san inda mu ne ma nan dama ai za mu ce abokan wasa ne ko a irin yadda shi yake da ita bangaren ta to da su du abokan wasa ne irin al'adan irin namu za mu ce da shi da ita abokan wasa ne ƙarshe dai sai ta dawo ta ce mashi wai tukuna bari in tambaye ka wai wannan abin da kake cewa a yi na wannan wanda ba zai yi ba ma ta ce wai da kake cewa a yi wannan auren shawara kake bani ko ko umarni ne idan umarni ne daga Allah ba mu da zaɓi dole mu ma biyayya amma idan shawara ce ba zan yi ba sai ce shawara ce ya ce ba umarni ba ne shawara ce nike baki ta ce to naki inda ya shawara ce ba zan yi ba idan ka duba cikin wancan littafin al-silsilatul mar'a salha yana nan ciki nan muka karanta ita ce to tunda kawai ba umarni bane alhamdulillah tunda shawara ce to shawara ce to ba zan yi ba to fa annabi ya gama maganar nan ya ce ba umarni bane shawara ce wai idza bil wahyi yanzulu ghabban nadiyan sai ga wahayi yana saukowa danyen shi sharaf malam sabo ala qalbir rasulil a'zam akan wato wannan akan ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yu'atibu bi shiddatin wa bi qaswatin man yarfudu qada Allah akai hukunci kuma na gaba daya aka wadi doka mai zafi ga duk wanda aka ce da wannan yasa aka nuna annabi in ya faɗi abu babu maganan wasa cikin shi ko ya faɗi abu ya ce ma ba dole bane kawai kai kawai shine zaman ka lafiya domin kun ga yanzu da ta ce umurta ta kake cewa ba umurta ta yake ba amma me yazo daga baya sai ga umurni har da faɗa a sama daga sama ce ai tun da dai har ya faɗi kawai magana ta ƙari shi yasa lokacin da aka yi magana da aka ce abdullahi dan amur na asu ya daina rubuta abubuwan da yake faɗi ya ga ya daɗe baya rubutu ya tambaye shi me yasa yanzu baka rubuta abubuwan da ka ji daga bakina ya ce ya rasulallah an ce ne ba komi in ji ka faɗi zan rubuta ba wataƙila ka kan faɗi abu kana nufin wasa ko ko kana nufin dai nishaɗi kake ko kuma wani ka yi fushi ko kuma dai kawai ka faɗi ne ya ce ga wannan bakin babu abin da yake fitowa daga ciki sai alkhairi duk abin da ka ji na faɗi kawai ka rubuta shi alkhairi ne ba ni wannan bakin ba abin da ke fitowa daga ciki sai daidai sai alkhairi sallallahu alaihi wasallam to ku kalle yanzu misali asarar da muka yi lokacin da ya bar rubutun saboda su biyu ne ɗaya hadda ɗaya rubutu kuma lokacin da ake ya riga abu huraira zuwa saboda haka shi nan yake an daɗe tare da shi shi marubuci ne bi ma'anar kalma duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah sai ya rubuce shi yana da saurin rubutu Allah ya bashi hazaka ta rubutu amma da waɗannan suka ba da wannan shawaran sai ya daɗe bai rubuta to kalli abin da bai rubuta ba da yawa kuma da bai rubutan ba babu ne domin shi ne kaɗai haziƙin rubutu sai kuma wanda ya riƙe da ka mai riƙewa da ka kuma ba duka yake riƙewa ba ko abu huraira da ya zo yana riƙewa da ka da bai riƙewa duka sai da aka yi mai addu'a ya zo abu ya damai wani lokaci ce yakan ji magan shi yana biye da manzon Allah ko da yaushe amma kuma yana sai hadda sai wani abu ya zube annabi ya ce to bude mayafinka aka bude mayafinsa annabi ya adda ya haka ya addu'a ya zuba ya kare ya zuba ya kare ya zuba ya ce dauki mayafinka rufa ya dauki mayafin shi ya lullube ya ce daga ran nan babu wata kalma da manzon Allah zai faɗi face ya rike ta gaba ɗaya yadda ya faɗe ta haka zai rike ta kuma bai manta ba har ya mutu daga nan ya daina mantuwa bai ya mantuwa duk abin da ya ji daga bakin manzon Allah yadda ya ji shaka zai fito da shi ba maganarsa sa yayi ta maimai sai yayi ta maraji'a ko da ya ji da ya rike kuma da ya faɗi ma wasu shi yasa wasu da basu san da aka yi ba ko kuma sun zo shi dan ya zo shi ma aka so a ja shi da ya dinga faɗi ko yaushe ce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi muna tare da manzon Allah wata rana da yayi mata maganar sai suka taru suka ce wai shi wannan yaushe ya zo duka duka fa shekaru biyu da wani abu ya ko shekara uku ya da annabi sallallahu alaihi wasallam amma komai ya ce shi ya sani ya abun nan ba shi kuma ya ji ya zo ya ce inda ba dan magana addini ba da ya daina ce ma kowa ya ji daga manzon Allah sai ya shiru shi ya ji da abun shi ya za a yi lokacin da ku kuna can ku kuna harkokinku dan kasuwa ya tafi kasuwancinsa wannan ya tafi gonar shi wannan ya tafi ni kuma ba ba ci ba sha ina tare da shi har yunwa na kada ni saboda masifa yunwa ban ci ban sha ban je neman kuɗi ba ban je gona ba ban yi komai ba sannan in bi shi ko ina ba abin da ke raba ni da shi sai bacci sannan kuma ku ce abin da na jiyo ya zama daidai da naku sannan kuma ga addu'a da yamin to kuma mu zama daidai ce ba dan addini ba da na daina gaya muku ba fa yau aka fara ba da kun ji Allah sani kaji na ka gaba na addini ba da mun sha da kuma shi yafi kowa yawan hadisi da ya rike dashi da mun shiga uku tunda duk wanda suka rubuto ba wanda ya kai shi yawa ba wanda ya kai nashi yawa har ummul na iyalin manzo Allah ita ce namba ta biyu sai da ya wuce ta shine namba 1 wajen yawan hadisan manzo Allah na mun ji ba eh hadisojin dubu biyar da wani abu shi yake da su sai da ya wuce ta ita da aka ce ku ɗemi sulusin addinin ma a wurinta to ita hadisi dubu biyu da wani abu take da shi shi yana da dubu biyar da wani abu to ka gani ko malam sani kuma ita ce ba ta shi kuma gashi to ya ka gani to da ya rike nashi ta an shiga uku to na gaba ba haka bane abun yadda aka yi kokari ka dage kai himma Na haka wannan shi ake so a nuna mana to saboda haka in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa Sheikh Salih Usaimin rahimahullahu ta'ala yake cewa in dai an samu umarni daga manzon Allah aslul amr asalin wani an yi umarni an ce a yi kawai ka ɗauka ci kawai lil wujubi ne kawai ka ɗauka kawai za ka yi ta yi ba dai ya tabbata ba an ce ya to kawai ka yi ta yi in kuma ba za ka iya ba to an baka mafita in ba ka iya sallah daga tsaye daga zaune da aka faɗi wannan magana ta ce a tun da haka ne ai au ko kuma aka ce au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ai fa yaqulu subhanahu wa ma kana lil mu'minin baya yiwuwa ga wani mumini namiji wala mu'mina ko mumina mace idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan Allah da manzonsa suka hukunta wani abu suka ce a yi ko suka ce a bari mutum ya ce yana da zaɓi ba sauran zaɓi bayan Allah ya ce manzon Allah ya ce bai halatta ga wani mumini namiji ko mumina mace idan Allah ya hukunta wani abu mutum ya zama yana da zaɓi wa man ya'si Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon Allah faqad dalla dalalan mubina to ya bata bata bayyananne saboda aka wannan doka ce mai zafi sosai shi yasa cikin suratul ahzab akai magana cewa sura ce wadda take nuna lalle mutum yana so ya zauna lafiya bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala a nan kwanaki ina jin muka karatu kowa ya rude a cikin da muka karanta wannan alwasiyatu shar'iyya aka ce a ciki cewa aka yi in ka tashi ma aure sai ka tambayi matai wai matar za ka tambaya ka tambaye ta kin iya suratun nishari kin iya ta kin san ma'anarta kina iya karanta ta kuma kin san fasarar ta saƙon da take ɗauke da shi kin sani ta ce eh masha Allah alhamdulillah ɗaya suratun nur kin karance ta daga farko har ƙarshe kin iyata kin san saƙon da take ɗauke da shi ta ce eh masha Allah suratul ahzab kin iyata kin karance ta kin san saƙon da take ɗauke da shi bayanan da ta yi eh alhamdulillah masha Allah to sai ka turo sadaki kawai a aure ka samu mata na in babu kuma wala wala kaji dan bar ma yau shi wai ya yi fulatanci ya dawo gidan ku kawai ya ce sai dai wala kawai haraka <laughs> dukkan buɗe ba dukkan buga wani dan bar ya ce duka to to yanzu ka taba ganin malamin makaranta ya shirya jaraba shi bai iya ba ba zai iya amsa ba in dai malami ne da gaske aikin shi in ka kasa jarabawa shi yayi ba ko amma ko ko shi ko sau da aka kai da ka tambayan ai dole in ta ce ta iya in ka ce ta ce bari ma in kawo ma kuma baka iya ba to me za za ai kenan to kaji sau da aka kai da za ka yi tambayan to ya kake shine aikin kai ka tambayo wata rana ba wasu abututu kawai magana ne kawai aka ce in ka je neman aure ana yin khutbatul haja ka je ka nemi izini an zo gidansu yau ka zo ka ganta dan fa ina gaya maku yanzu fa aure sai da gani wallahi in kana ɗauko ta daga butu ka je ka ɗauko wata waje abin da sai ka sha mamaki ka je ka gano to in kuma ba haka nan ba ka sha mamaki to ka je ganowa to sai ka ce kana zuwa ta fito an zo an kawo ruwa kar ka sha masu ruwa baka gane ina ka zo ba to shikenan kai mu kan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi Wani na'udhu ta'ala min shururi anfusina kai ta tafiya haka je ya ayyuhan nasu inna khalaq ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda a ba nan ba nake so in ce ba nan nake so ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alna bainakum na wattaqullaha ah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa minene ma a ah, ba wannan rikita ne ya ayyuhal Ladina amanu ba nan ba tukun ta cikin nisa'i nake so ya ayyuhan yawwa ya ayyuhal ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhal ladina amanu kai gaba ɗaya kun bata ba abu bari guda ɗaya ga abin ko kuma ku yi da kanku kawai mahudawa yawwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan za a faɗi sannan sai wancan ya ayyuhal na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima sai kace amma ba'du suna na mantau ni ne wane wane wane wane wane wane da aka ce maki da ba zai zo ya ganki ya neme izini ya zo ya ganki ni ne wane wane wane wane kai bayanin ka kai bayanin sunanka kai bayanin inda kake kai bayanin inda kake aiki kai bayanin tana neman ka inda za ta gane ka in kana da mata kace ina da mata in kana da yara kace ina ma da yara in baka da ita kace babu kaza duk ka faɗi gaskiya iyaka abun nan ta ji bayan ka gama ita ma ta ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu ta maimaita ta maimaita amma ba'du to naji duk bayanin da ka faɗi kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah shi ne mana gaba in za ta ansa ta ce ka bani kwana uku zan istikhara in ba Allah zaɓi ne ma ko ka ce ko ba ta ce istikhara ba ka saurare ni zuwa kwana uku ko zuwa sati ɗaya ka saurare ni shikenan in ka ga dama daga nan ka sha ruwa in ka ga dama ka isha ya ce to sai bayan kwana ukun kenan ta yaya za a in samu sako in dawo ne ko akwai hanyar da zan bi in ji sako ta ce ga nan ba ta ko ba ni nan baka ni in an shi in ta ga dama ga in ta an shi taka in ka ji ta ki kira ba shi kenan ma kenan in ta ke tunda ita ta an shi taka ka ita za ka jira to shi kenan kwana kaza yi baka ji kuma ka ce to gaskiya ba abin nan bai yi ba Allah ya ba kowa wanda ya bi mashi kada ka koma kuma daga nan kai mata kazafi ka rika cewa da matan ka ba ruwanka yanzu ta gaya ma gaskiya ko kuma tun a ranar ta yi shuru ta yi shuru ta yi shuru ta yi tunanin ta yi tunanin ta yi tunanin ta ta ce to alhamdulillah muna fata Allah shige mana gaba a fahimta iya fahimta ba matsala amma dai a fara tafiya saboda watakila sai muna tafiya kuma za mu iya fahimtar ko abin zai yi ko ba zai yi ba nan masha Allah a ci gaba in kuma ta ce to mutum dai ba zai ki mutum ba to ta baka ansa in eh, ka ce to alhamdulillah shikenan Allah ya ba mu muna muna fata Allah ya mana ukuwa islamiyya yanzu ta ce mutum ba zai ki mutum ba kai kuma ka ce eh, eh kai dai abu yayi a bayina ta ba da ansa eh kora ce ko malam sani eh eh amma samari yau su saka ina wawaye <laughs> malam sani ya ce samari yau su saka ya ce ina to ai wawaye ne wazan to shi ke dafa an gama maganan nan an gama to ne suka yi ta zuwa yanzu wannan ko ba za ka yi wannan dogo ba kai yar ta ya zama a cikin al'amarin nan ka ambaci sunan Allah ka yi manzo Allah salati ita ma ya zama ta ambaci sunan Allah ta yi salati kun gani da muka yi maganar alƙari shurai shi da bai taba ganin matan ba su taba haduwa ba an hada auren ne irin an san shi shi mashhuri ita ma an san ta ya wajen bauta Allah sai aka hada auren ba sa ba sai da aka yi auren to shi da ya zo gidan yana shigowa ita bata ma jira ba shine zai Ya yayi shuru kawai tana zaune sai ta ce innal hamdalillah ita ta fara da ta yi ta kai karshe ta gaba ta ce na san cewa a cikin danginka akwai waɗanda ya cancanta ka aura Allah bai sa ka aure su ba ni ma a cikin dangina ko wanda Allah ya so aka so in aura Allah bai yi ba ya kaddara ni ce ka kai ne mijina to farko gaya min abin da duk kake so da wanda baka so in ji in ji zan iya ta ce don saboda ba mu haɗu ba kaga aure ba a yin shi haka nan gaya min suwa kake so su zo ka mi kake so in yi menene kake so kada in yi menene ta lissafa ya ce shi ma bai so mu dole sai da ya ce inna alhamdulillah ya koma ya bayani ya ce amma ba adu ya fara lissafowa ya gaya mata to kun ji amma a kullu akan ƙarya malam kan shiga uku wani da ya je wani wuri ya aure ya mulmula ƙarya ashe mota abokin shi yake samu malam ya tashi ashe can yake can cikin inda yake kuma aka zo sai da aka yi aure abokin na bashi mota an yi aure ana ta angunci malam ba gama angunci ba suka bata da aboki ya ɓace mota in ya tashi tafiya a ƙasa daga inda zai je gidan ma sai wajen minti ashirin a ƙasa ya dace sai ya je gida ya tako ta ce za ta ci balangu kuma ba mota a gashi har a gida wai ya ce a ware wani wuri wai kin san you know you know yanzu sayan kaya a nan wai yana da kaya yi oda suna dubai wasu iso ba tukunna aka ware mai wani wuri inda zai sa kujeru ashe duk wannan wurin wurin tsibin tara karya ne ba wani malar sani wurin tara tsibin karya ne wa kyale mai wani wuri a falo wai akwai kujeru ya yi oda a dubai aka zauna shekara ɗaya kujeru har yanzu ba su zo daga dubai ba ina suke ne to ta ruwa suka biyo shifin aka yi ta ruwa ta har dai aka yi faɗa kujeru ba su zo ba daga dubai kaji ƙarya to ai gaskiya to amma aka faɗa ka sai su ce wai a ai samarin zamanin nan sai da ƙarya su ma samarin an ce su gaskiya su ce yan matan zamanin nan sai da ƙarya to kowa ya yi tashi ƙarya za a haɗe wata rana ƙarya da ƙarya sun haɗe kuma in kuka haiho ɗanku ko ɗiyarku in yi wata ƙarya sai kun ruga ala ya halin muna maganan saboda haka bin umarnin Allah ake bi ko ta ina a bi gaskiya a yi abin da ya cancanta kowa ya faɗi gaskiya lokacin da aka zo yi sai a yi in zai yiwu a in ba zai yiwu ba kowa ya bari ya nemi wata kai ka tafi ka nemi wata ita ta tafi ta nemi wata shi yasa daga cikin magabata ko da aka yi gaskiyan wani da ya auro mata shi nan cewa ya fa shekarar su ashirin ba su taɓa musu shi da ita ba na shi alkali shurai ɗin ne ya ce matan nan wannan matan da suka yi haka da ita saboda komi saboda Allah kai an ambaci Allah tun farko ya ce sai da suka yi shekara ashirin na farko sai da suka yi shekara ɗaya cur sannan ya taɓa ganin wani ma daga cikin danginta mahaifiyarta ma ya gani ba baban ba mahaifiyar ce ta zo gidan ta ce ka auri mu shekara ɗaya shine aka ce in zo in ji a kuke zaune ya ce mama babu komi game da ɗiyan nan sai addu'a sai fatan alkhairi ta ce to alhamdulillah mun mata dai iya tarbiyyar mu ba mu sani ba ko ta dauka amma mun mata iya abin da zamu iya yi amma duk da haka ban gamsuwa ba zan ƙara dawowa baɗi bayan ta haihu saboda yanzu na ga alaman in ta haihu zan dawo domin wata za ta zama abun nan ne kafin ta haihu in ta haihu sai ta zama wani abu daban wata in ta haihu sai ta zama kazama wata in ta haihu sai ta koma son ya koma kan ɗan kai ta ka koma huhun ma'ahu saboda haka bari sai bayan shekara na dawo in kara gani to shine suka zauna shekara ashirin ya ce bai taba ba su taba musu da ita ba sai rana ɗaya kuma shi ma shine bai da gaskiya a ranar ya ce in saboda haka ya ce kunama ce ta fito a ɗaki gab da sallah asuba za ta da sallah ya bi kunama zai kashe ta kusan da yadda mace take ɗabi'a ne ba abun mamaki ba ne don kaga mace tana da tsoro ɗabi'a ne dama in kana gida ko abin da ba za ta ji tsoro ba ne in ba ka nan to in kana nan fa za ta ji tsoro tunda yanzu tana ganin wanda zai mata maganin shi kamar bukatuwa ce kana gida ba ta fito da kuɗin ta ta kashewa ko in wani abu ya zo kawai ka kawo naira ashirin a kwashe bola kawo naira goba kwace kawo naira kawo rera ka za a so man kai ba fa biredi lipton fa ya <laughs> kana gida ka ce wayo to ɗabi'a ce kan ma ka ga idan ana yi maka ɗauka waɗanda kake tunanin ma a wani wuri haka suke in dai ɗabi'a ce ɗabi'a su ce komin kuɗin ta in dai kana nan gida za ta ga naka fari ka bata a kashe da ka kawo kawo kawai kai ta ba da Allah ya hore ma hore ma baka ce babu sun kare yanzu mhm. in ka ga ta kashe to baka nan ne eh ta wakilce ka shi bayan ta dawo ta ce kuɗi na abu ya bashi a sai abu ya bashi <laughs> to saboda haka kakka ga wai dan kana nan ta ji tsoro tana ma iya ruga ta makale bayan ka in ko da baka nan ina na ta kyankyaso zai iya korata da gudu in kana nan sai ka tashi ka nemo abun bugu kakka bari har sai ya tashi ya hau jikinta ka tashi kawai ka make shi tunda tana nan yanzu ta ga mai tare mata kyankyaso <laughs> amma baka baka nan ba ita ne mu dan karami yaro ita kai ba to zo ka kyankyaso ya damu kuma ya dauke kyankyasan ya mata haka zan cicci maka fa Allah ka sa to tsaya bana a gani sai aka shi ma wannan kunama ta fito ya dau abun bugu zai buge kunama kunama ta shige cikin wani wuri sai dauka ba za ta fito ba har ta dawo har ya dawo sai ya ce mata makanaki tsaya wurin ki haɗin dawo sai in kashe ta ita kuma da ta ji ya ce makanaki ta dauka umurni ya bada cewa komi zai faru ta zauna nan da ya tafi sallah kafin ya dawo kunama ta fito tana gani kunaman nan ta nuhota bata tashi ba tana ganin in ta tashi ta saba ma umarni ta bari kunaman nan ta zo ta gaggasa mata cizo sadda ya dawo har ta kai kwance tana ta fitar da majina da abin nan ya zo ya ganta lahawar masha me ya faru ta ce kunama ah, ta ce kunama ta fito ta abin nan ɗinki ta ce kunama to zainab na ce maki kada ki na ce ta ce ka ce in zauna nan inda nake har sai ka dawo ni kuma ina ganin ta fito in na tashi daga nan ka da ni ba inda nake ba na saba ma murninka sa na zauna na canza wuri kuma Allah ya ka bani umarni in saba ma Allah in ba wurin saboda haka ba zai yi ba shi yasa na zauna ya ce haba Zainab dan na ce ki zauna wurin ina nufin ko kin ga kunaman za ta shiga jikinki ta ce, je ki sai ki zauna ta ce ni dai haka na fahimta a umarninka kada in tashi in na tashi na saba ma Allah na saba ma umarninka shi yasa ban zauna ba ban tashi ba ya ce to wannan shine muka samu rashin fahimta ni da ita har ne magana ta yi magana shekara ashirin saboda haka shi ne da ya ji wani na dukan matar shi shi sai yake cewa shi kaurar da ya daga hannu ya doki wannan baiwa Allah to kada Allah ya mai afuwa ya shanye hannu ce durar da zai daga hannu a ce shi ya doki Zainab to koran nan hannun ya shanye ji malam sani ko mun mun goyi ba a doki wannan shekara ashirin ba gardama da kyauta Allah ya ba mu mafita da Abbas na nan sai mu ce ka ba ya riga shi baban mata ya riga ta shi ba ba ya ba wai ba ya riga ta shi to aji aji wala shekara 20 mala ba ko guda ɗaya na wanda ka ce bai san zai ci ba ma. kuma da ya kara matsa ta ce ita an kawo ta ne dama ta rike makatan ba za abinci rana ko sati biyu ba ba ba wuce ba ai kaman sama da ƙasa bainal mashriqi wal maghrib bainal mashriqaini wa maghribaini ba ba kara biyu to shikenan aka karanta dai aya yanzu taji min amrihim wa man ya'sillah wanda sai falamma qara'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zainab yayin da annabi ya karanta wannan ayan ga Zainab ta ji qalat ya rasulullah afatar dahuli zaujan ka yarda da gaske ya zama mijina qala na'am manzon Allah ya ce i tunda Allah gashi nan ya faɗi ni qalat idan la asillaha wa rasulahu tunda haka ne ko to ba zan saba ma Allah ba zan saba manzon Allah ba raditu bima radiya bihi Allah wa rasuluhu tace na yarda da abinda Allah da manzon suka yarda da shi saboda haka akwai jayayya وتزوج زينب زيد بن حارثة بعدما رفضته أولا ذاك زينب سيت أو زيد بن حارثة باين دا تاكي فرقو تاكي يدا أما ذاك بعد أمرني أمرني يوتي ونعيشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المؤمنات الأول تتي الله كجك أما تمو منين فرقو kunga na gaba fa akwai matsala ta ga abubuwa ko da yake dai ba shi bane muhallin shahid gaskiya ita tana kallon na farkon nan da aka zo na madina ga abu sabo ga umarni sabo amma da an ba su umarni da sun bi lamma an zalallahu ta'ala yayin da Allah ya saukar da wannan ayan wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna lallai mata su zuba su jefa mayafansu akan wuyansu su rufe kansu gaba ɗaya da wuya su rufe qumna ila murtihinna nan take sai suka tashi zuwa ga mayafansu almaratu huwa alkisa alladhi tatalaffa bihi almar'a in an ce wannan maratu shine mayafi wanda suke rufawa kamar a ce ba gyalle za mu ce ba dan ba ba asali bai da asali sai dai daga maguzawa asali abinda ake nufi da can matan da in an zo ko turmin zane ake masu yankawa ake zane ai masu ciki da alako shi kuma ɗayan ai katon abin nan shi ma zanen ne in za su fita su rufe ko to kaji mayafi ake ce masa saboda aka koyaushe da shi suke in sallah ta kama su a nan yanzu ko ga wata da gajeren wando kuma musulma ce ta nufo masallaci tis tis da gajeren wando in ta shiga cikin masallacin ta samu hijabi ta sa ta yi sallah ta san sallah ba za ta yi ba haka in ta gaba ta jefar da shi ta fito wata da shi a jikarta wata ma saboda su yi sallan wasu bayan Allah sai da suka so mayafan suka aje masu a masallaci dan a samu wai fa su rika sallah ne in ba haka ba za su yi sallah ba su saboda din da suka je dama ga zane iya gwiwa wata kuma siket ne ta ɗiɗɗinke shi siket ta mammatse ko ina ita kanta siket ɗin in za a shiga mota ya dai ta shiga da ƙugu ba ta iya daga ƙafa to wannan ne zai ibada ya matse ta ko ina kaman falwaya wata in an je gidan buki ta ci abinci ma ba ta iya ci saboda in ta ci zip ɗin zai fashe ya kasa ɗaure ta saboda aka dole ta bari sai ta dawo gida akwai fa wadda ta mutu malam sani wata rana aka zo amarya ce an zo auren ba daɗe ba ta mutu aka zo ana neman cikin kayanta zanen da za a rufe ta da shi babu duk ta ɗinke su ta yi siket ta yayyaga su ta yi wannan batsal batsal ɗin da su gaba ɗaya aka ɗauko duk wanda aka ɗauko ce wannan siket ne duk wanda aka ɗauko ce wannan siket ne sai da aka je gidan iyayen ta aka an so zane duk ta ɗinke su ta yi wannan shirman da su ta mammatse su ta yi mammatse su to sau haka su ba haka suke ba da aka gaya masu wannan suna jin ayan nan nan take kawai suka ɗauko mayafan nan suka nannaɗa kansu a tattake wani ma za ku ga wasu sun ce da aka suka rasa abin da za su suka riji shimfiɗin da ke cikin masallacin na buhunna da aka sasanya. tun da dai ga aya ta sauko an ce hijabi ya zo su rufe ko'ina suka ɗauki buhunnan suka rurrufe jikinsu ciki ba gane su suka gida sun samo daga nan su dawo da wannan na cikin abin nan tun da umarni ya sauka a masallaci suna zaune suka ji ƙur'ani ya sauka yanzu ko ai ta gaya ma wata ai ta faɗi ai ta faɗi wai sai ta ce ita gyale ne gadar saboda su gadar maguzawa ne gidansu sai su gyale suka sani to gyale ko ba bai kwata-kwata ba a san shi ba musulunci da ba kwata-kwata ba wani musulmin da zai taso a musulunci ce wai shi gyale ne gadon gidansu babu shi inda an fandare an saki musuluncin to kuma wannan shi ne shi yasa zaka ga wasu yanzu sun ma dawo da shi da ana ma tutture shi yana zuwa nesa yanzu an ma dawo da shi sun dawo da shi su saboda suna ganin wasu na sa yana burge su ai ta fama da su hmm, shine wannan din shine marufin da suke wanda suke rufewa wanda suke ku naku a wajen ku wanda kuna ce maka ma wannan alkyabbar ne wanda suke ta ta sama to asalin ai da ba dinka ake ba ai daga baya ne aka samu dinki da an zo kawai mai fadi ne za a yanka kawai a lullube gaba daya mutum ya turi mai a ciki haka ake yi da ai qumna ila murtihin fashaqqna ha suka yayyaga sun maktamar na biha suka nunnaɗa kan nan da aka gaya masa suka rufe wa fi riwaya lamma nazalat wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna fanqalaba rijaluhunna ilayhinna yatluna alaihinna ma anzala Allah sai mazajen su suka koma suka je suna karanta masu abin da Allah ya saukar amin ma anzala Allah fa ma minhunna ra'a babu wata mace illa qamat ila maratiha ce sai da ta tashi ta nemo wannan mayafin a nan take ta rufe kanta bata ce wai bari a bari sai gobe ba fa asab ko fa asbahna yusallina subha ai wannan mu'tajiratun ka anna ru'usuhun nagarbay suka koma suna sallah sun lulluɓe kansu gaba ɗaya ba a ganin kansu babu wani abun nan din dinsu shine mu'tajirat kun ganshi shi nan ai annahunna qad laffafna thawba ala ru'usihinna duk sun lulluba kansu sun zama iri daya waradadna tarfahu ala wujuhihinna sun sako abun sun rufe kai sun sako sauran sun rufe fuska kamar yadda kuka ana sani niqabin nan to da suka nade suka nade sauran da ya rage sai su zubo shi a fuska haka ba a gane su kai ka ce sun zama wasu hankaku iri ɗaya suka koma duk ba ka iya gane wace ce taka yanzu da suka yi wannan kaman duk sun lullube gaba ɗaya ba iya gane kowace subhanallah ayyun nisa kunna wai wannan su wani irin mata ne waɗannan innahu sam'a wa ta'a ba wani abu bane ji ne kawai sun ji sun bi innahu ittiba kawai ba wani abu ne bi bi ne kawai ga abun innahunna ajabna duna taswifin aw ibta'in hatta law kana zalika didda ragabatihinna aka ce waɗannan mata sun amsa ba su ce sai gobe ba ba su ce sai an jima ba babu wani jinkiri hatta lauka na zalika da didda na ko da wannan abun ba haka suke so ba ya saba son su sun bi umarni wa hada mathalun akhar arwa sai mu tsaya nan ko mu bari nan mu ji wannan mun ji wannan misali na ɗaya ne sai gobe in kaddara Allahu da albaka mun dawo sai mu ƙara jin wani misali gashi nan an barra bin azibin shi kuma to da ka za a ji misalai mu kuma mu rika auna misalan da mu kuma inda muke mu ji yaya bambancin mu da su kamar bambancin gabas da yamma an barno na can Allah zai taimake mu Allah ya ba mu mafita Allah ya fahimtar da mu addinin ne ba mu iko aiki da abin da muka fahimta ya kafarta mana wanda ba mu gane bai mana afuwa wanda muka gane muka yi ganganci kuma سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم